aikin wata sanarwa da sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc ta ƙasa baki ɗaya mr emma ebedro ya sanya wa hannu ta ce mai neman takarar shugaban ƙasa zai sayi fom wato takardun shiga zaɓe a kan naira miliyan arba'in da biyar mai neman gwamnan jiha kuma naira miliyan ashirin da biyu da ɗari biyar sai mai neman kujerar sanata naira miliyan bakwai ɗan majalisar tarayya naira miliyan uku da dubu ɗari takwas yayin da wanda ke neman kujerar majalisar dokoki ta jiha a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta apc zai sayi fom na shiga zaɓe akan kuɗi naira dubu ɗari takwas da hamsin tunanin masu heri a fagen demokradiyyar najeriya suka fara tsokaci dangane da waɗannan kuɗaɗe na shiga takara da jam'iyyar apc ke nema daga hannun 'ya'yanta dr sa'idu ahmad dukawa malami ne da ke koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano wannan tsawala kudin na apc na ɗaya dai ɗaurewa siyasar kudi gindi ce na biyu ɗaurewa siyasar ubangida gindi ce wanda ba shi da kudi dole in nemi ubangidan siyasa da zai biya masa na uku rufe kofa ne ga mutane da yawa a su shiga siyasa a dama da su musamman matasa da aka ce yanzu an ba su iko su shiga siyasa a dama da su kamar an ba su da kyauta kenan da dama an karbe da hagu sannan ɗaura gindin a daɗa tabka rashawa ne idan aka shiga gwamnati domin duk wanda ya ci bashi da ya fi ƙarfinsa kafin ya tsaya zaɓe da duk wanda ije ubangida ya bashi kuɗi da duk wanda isa yadda wata kadara ta ko ta iyalinsa kafin ya iya shiga zaɓe to da ya ci dole ne ya fara biyan bashin da ya ɗauka kafin ya shiga zaben nan ta kowace hanya kuma kuma wannan kofar rashawa take budewa. Shi kuwa Dr. Sani Lawal Malumfashi tsohon shugaban hukumar zaɓe ta jihar Kano da cewa ta fannin ba 'ya'yan talakawa dama da matasa dama baya kantar ba saboda matasan nan kuɗin nan aikin ma da suke wato da ake bukatar samu ba su samu ba sana'an nan ba su da ita kuma cikin matasan nan akwai masu kaifin basira da kaifin tunani da kaifin kuzari na kwakwalwa da na jiki wanda yake za su iya kawo ci gaba ta wannan fannin kenan baya kan turba amma ta fannin kuma tsari na da yana kan turba saboda na farko tsari ne mai tsada kowa ya sani na biyu kuma ba kai ne yawanci inda za a bi bisa ka'ida abu ba kai ne kai kanka za ka yi ra'ayin kanka ka yi takara ba a'a mutanen ka ne ya kamata a ce su ne suka ɗauko ka suka ɗauko ka suka sa a gaba tunda su suka ɗauko ka kuwa su za su sama maka wannan kuɗi kai wannan takara din da niyya kuma idan suka sama maka wannan kuɗin kai wannan takara baka bukata ka ba su kuɗi su sake raɓa ka a'a abin da suke bukata shine ka sama wa ƴaƴansu aikin yi ka sama wato ka inganta rayuwarsu ka tabbatar da tsaron su na lafiyar su da kuma tsaron su na dukiyoyin su waɗannan abubuwan in aka fassara su zuwa kuɗi sun fi wannan kuɗin fom din To amma duk da haka a ganin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa akwai matakan da jam'iyyun siyasa a Najeriya ya kamata su ɗauka dangane da batun shiga zaɓe. A demokuraɗiyya saboda za a samu mutane da yawa suna neman wata kujera dole ka samu hanyar da za ka rage yawan sukar abin ya zama ta ci barkatai. To kuma amfani da kuɗi wajen rage wannan yawan yana haifar da matsalar da tafi matsalar ta ci barkatai din akwai wasu abubuwan da ake amfani da su a matakin ilimi misali matakin kwarewa da gogayya a aiki matakin karbuwa a cikin al'umma yi wa mutane hidima da ake da tarihin yi a kowane irin mataki ne duk waɗannan abubuwa ne da za ka iya fitar da shari'a a cikinsu waɗanda mutane da yawa za su cika ko da ba su da kuɗi amma kuma da yawa za su kasa cikawa ko da suna da kuɗi kenan sai ka fidda tsari mai kyau Dr. Sa'id Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria